Bismillahi rahmanu Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Hibba kashi na goma sha bakwai. Suna cin abinci wai da ta fara ringin daga ta ganin namba ɗin wasu ta ɗan kalli jawar ta Cynthia sannan ta miƙe da wayar. Kicin ta shiga suka fara gaisawa sannan suka ɗan taɓa hira sama-sama. Hibba ke bashi amsa har suka yi sallama ta dawo ne. Miƙewa da daina cin abincin yana tambayar kansa wa ya kira Hibba ba ta iya amsawa a gaban su. Bayan ta dawo cewa ta zuciyarsa bata nutsu ba, allan ta yake da alamar tambaya, amma ta sun fi da kai har suka gama ta gyara gurin kowa. Bayan ta duba Muhammad karatunsa shi ma na darasi da suke zuwa, ta raka shi ya brush ya kwanta, saboda gobe shi ma zai yi hutun school. Ko da ta dawo, Cindy har ta shiga ita ma, saboda ta ce za ta je fatin su Muhammad na school, sannan za ta dawo da abokinsa Aisha da zai yi hutun weekend tare da su. Hibba da ita ma ta yi ɗakinta ta shirya cikin kayan bacci farare riga mai gajeren hannu da dogon wando mai dan matsewa ta sa hula tana shirin fitowa da kwafi shi ma yana shigowa ɗakin tura kofar ya kara sagurinta ya jinyo da jikinsa ya fara shafa tun daga ta zuwa yatsunta ya sarki yatsunsa yana kallon cikin idanun idanunta ya ce bibi da wakewa ya ɗazu gaban da ji ya faɗi saboda yadda ya zaunar da idanunsa a cikin nata yana jiran amsarta dorewa ta yi tukunna ta ce fatima arman na ta yi a kirjinsa yana mata wani irin kallo da tsigar jikinta ya fara tashi lokacin ta saka kwanta a gadonta ya shigar da ita cikin jikinsa sosai kamar wani zai kwace ta a hannunsa sarki da juna yana bata labarin zuwan su kamerun shi da mami da ayyukansa lokacin suna yara inda suka je can garin da su mami mai suna tibati dariya ta ce to kwanan ku nawa a can kwanan mu goma sha bakwai ya ce bibi fulanin garin mugaye ne sannan ga kabilanci ni da ya mai mana da kirmi ke iya cin abinci saboda mun matsu mu dawo juwa hibba ta suna kallon juna sai dai still hatta kafafuwan ta haɗa suke da juna juwa ya shigar da na ba tsakanin nasa yayin da ta sama ya matso ta sosai jikinsa suna kallon idanun junansu a hankali ta ce yanzu shekara nawa rabonku da zuwa can ya ce an daɗe tun fa lokacin da na gama firamare ne ta ce to mami ita fa ya ce tana zuwa sosai lokacin kin san abba yana aiki ne a kamfanin irs da jiragen saman isiya kara biyu wanda ke yawan zuwa kamerun a wancan zamanin dan shiru suka yi duka sakamakon motsi da suka ji hibu na son miƙewa jawad ya rubuta Cynthia ce ta fito ita ma cikin wata matsatsiyar nightgown ta sauka ƙasa neman jawad miƙewa ya dago ta ya rungume sosai sannan ya kisin ɗinta ya fito ya balkoni wani sun ce ta gajewar baya ƙasa, ta yi tunanin tunda baya sa yana balkoni, na haka ta shiga kicin, ta haɗa kwafi biyu ta wura. Yana zaune idanunsa limshe, tunanin ta yake kamar bayan suka raba ba. Ya ji an masa fik a goshi, ya ɗan buɗe idanu. Mika masa kwafi ɗin ta yi, ta zauna a gefensa. Bayan sun gama shani ta miƙe ta zauna a sa ta ce, Muka, na lura akwai abin da ke damun ka kwanan nan, please ka faɗa min menene. Dan kallon ta ya sannan ya ɗaga ta shi ma ya miƙe, ya ce mu je ɗaki dare ya yi. Tun a bakin ƙofar ɗakin ta fara takalarsa da mugayen zafafan wasanni. tunani yake yadda hippo ta gama da duk rayuwarsa saboda yanzu ko saduwa suke shi da Cynthia ita yake gani sannan idan suna saduwa yakan ji kamar yana cin amanar ta ne daren tsaye da nuye jin a Cynthia ta fara masa wani wasa mai tada hankali wani irin salo take masa wanda tunaninsa ya tsaya bai san san da ya riko ta suka haura gadon ba hippo da tabbatar jawar take son fitowa ta hada kofi sai yanzu ta miƙe ta fito sai dai jin nishin sai ji hankalinta ta kasa wucewa to ya ga ta ga yadda jawar ta Cynthia ke ta harka wani irin gushewa dai nan da nan hawaye wannan abin wani kusan minti biyar tana gurin kafin ta juya ta koma ɗakinta san ba za ta iya shan kofi din ba jawadi da hibu yake gani wani irin ya ƙara wajen aikinsa har dai suka samu nutsuwa kulle kofar ta ta saki kuka ta yi sosai na daga cikin da sam ta kasa gane mai jawadi ke nufi da ita da rayuwarta ta sani taya matarsa ce kamar yadda ta bata labari ma shine namiji na farko a rayuwarta ita sintiyar ta yi wannan yasa ba zai iya raguwa da ita ba to amma me yasa ita yake mata haka sosai ita tun aurenta da shi zuwa yau ta kasa sabawa da mu'amalarsa da sintiya haka take zaune a gurin har kusan karfe biyu na dare kafin bacci da kire ya dauke ta da asuba ta yi sallah ta yi tilawa alkur'ani kamar kullum kafin ta sauko haɗa muhammad da sandwich tana kicin din ya shigo gaishe shi ta yi a takaice jawar da kallon ta kawai yake ganin yanayin yadda ta gaishe shi ya zargi akwai abin da ke damun ta matsawai zai taɓa ta ta matsa hankali ya ce baby mene haka ta ce babu komai kada wani ya sauko ya same mu a haka dan kallon ta ta sufi da kanta kasa shi ma juya ya haura sama zuciyarsa babu daɗi bayan ta shirya muhammad cikin shadda gizna brown ya sa black cover shoe ya yi kyau kamar bahaushe mamansa ta sako cikin wani mini gown mara hannu ya matse ta ta gyara gashinta ta baza shi a aka ta sai wani dan heel shoe da ta saka ta sha kyau ganin shigar da muhammad yayi ta ce hibba yaron ki ya kamar a garinsa yake tana dan dariya ita ma hibba ɗan murmushi tai suna tsaye sai ga jawar ya sako shi ma ya sha ta bulu daidai jikinsa ya sa nekta hija sai bakin kwabashu da bakin safa ya yi kyau kamar wani american star shi will smith sau ɗaya hibba ta kalle shi ta ɗauke idanunta Cynthia ta juya tare da riƙo Ta ce munka barka da saukowa. Dan murmushi duk hankalinsa na kan Hibba. Cynthia ta sakala hannunta cikin nasa ta ce Hibba su wuce Muhammad har yi gaba. Tunda suka fita Hibba ta zauna a kujerar falon ta yi shiru sai ta juya tana ringin ta daga. Wasu biya mata sallama suka gaisa yana ta ɗanjanta da hira yana tambayar ta abubuwa tana ba shi wasu amsan wani kuma ta share. Sun kai minti biyar kafin ta ce masa tana da aiki ta masa sallama. kusan tara da wannan abin ya faru ibu ta ƙara kulewa da jawad ba ta sakan masa sannan ta shiga ɗakin ta kullewa take yi hatta tafiyar da ya soyi na birthday sa ta ki zuwa ya zama baya cikin walwala sosai da sun gama cin abinci take masa sai da safe ta haura ɗakin ta ko da sun ta tambaye ta cewa ta sun kusa jarabawa ne a makaranta tana karatu yau sauran kwana tara ta tafi Najeriya yayin da tare za su tafi da aminiyar ta Fatima suna zaune a ajinsa an tashi amma Fatima ta tsiye hibba cewa ta faɗa mata me ke damunta ta canza a 'yan ta nan hibba ta ce babu komai Fatima ta ce ban yadda ba. Dan hawaye Hibba ta fara. Ta ce Fatima kila ba zan taɓa samun man rayuwa aure ba a rayuwata. Da sauri Fatima ta ruwa nan ta ce injuwa ki daina faɗa haka. Kuka Hibba ta saki ta ce to yaushe ne hakan zai kasance? Kukin san yanzu nan da wata uku za mu shekara biyu da aure? Fatima ta ce karki da na miki alƙawari insha Allah komai ya kusa zuwa ƙarshe. Hibba da san bata fahimci manufar Fatima ba ta ce na gode. Fatima ta ce gobe na tashi aiki zan zo na ɗauke ki mu je wa Tunis Araba. Hibba ta ce to suka miƙe suka fito kamar kullum hibba ke soke fatima a kofar layinsu domin ita suna kusa da makaranta kan hibba da yamma sun na falo wai mura na damunta jawar da muhammad na masallaci sun ta ce hibba please soke jefa masu lasore ki samo min maganin mara. ibo ta ce to ta ɗauko hijabinta ta jefa kusan bakwai na yamma ne lokacin bayan ta siyo ta fito tana barin titi da zai sa ta da gida su ma suka biyo ta ko da ta yi fakin ta fito tuni su ma sun fito da sauri suka ƙara so gabanta ita tsorata ma ta yi ɗayan ne ya fara gaishe ta ɗayan dogo kyakkyawan gaske ya ce suna na salif ya ci gaba na ganki tana da kuka je cin abinci ke da famili ɗinki a restaurant ɗin babana a je zuciya hibba ta tana shirin yin magana muhammad da jawar suka sako kai wani irin faɗuwa ban ta yi jawar kallon si ganin motar mota ya san wannan irin yaran masu kuɗin larabawan france ne ganin sa suka ce ban so mista bai ko kalle sa bai wuce shi da muhammad bayan sa ne sharif da dan uwansa suka yi hibba sallama da cewa za su dawo ta tsinci kanta da cewa to ko da ta shigo yana zaune da laptop yana aiki mika wasu ta magungunan da ya haura ɗakin ta bayan shiga ta ne ta kira Fatima take ba ta labarin abin da ya faru da inda duk hankalin take tashi na ganin sa da jawariye Fatima ta ce masuwa kin yadda da ni Hibba ta ce eh a hankali Fatima ta ce kin yadda ba zan taɓa cuta ki ba cikin rashin fahimta Hibba ta ce e, me yasa kika faɗi haka Fatima ta ce ina so duk bacin da mijinki zai nuna miki akan zuwan su kar ki masa bayanin yadda suka biyo ki ko me zai yi ki shiru kawai kin ji Hibba ta ce to Fatima ta ce sannan a duk sanda suka zo ki fita ki magana da su ko mara daɗi ne kin ji hibba dai kanta ya daure amma ta ce to sun daɗe da fatima kafin suka yi sallama bayan nan mahmud ta je ta duba ɗakinsa suka yi karatu ta sa shi yi brush ya saka kayan bacci ya kwanta ta fito ita ma wanka ta tana saka yar bootgown ɗinta iya gwiwa mai ƙaramin hannu za ta sako sun tena hawa duk bacci a idan ta sha maganin mura suka yi sai da safe ta sako haɗa kwafi da tsammanin shi ma uga ya riga da ya kwanta sai tana sakowa ta ganshi still yana aiki a laptop domin shi ma ne suke zai tafi California. Abdul zai sami chance tura motocinsu zuwa Najeriya. Wucewa ta yi abinta ta je ta haɗa kofi ɗin ta wuce ta haura sama. Cijewar mamaki ne ya ishe shi. Can kusan sha biyu da minti takwas na dare har ta fara bacci ta ji ƙanshinsa. Juya ta zo yi ta ji ta a jikinsa. Ƙoƙarin zamewa ta yi ya riƙe ta kan. Kunna lamp yayi suna kallon juna ya ce baby so jiya suka zo gurin ki. Shiru ta kanta na kasa, wani irin zafi ƙirjinsa ke masa. Bibi karki manta ko menene zai fara ni mijinki ne. haƙƙi ne ki kare min kanki da mutuncinki still bata ce kala ba dan miƙi waye ya sunfi da kansa ƙasa yayi shiru hibbata jikinta ya mutu san bata son ganin sa cikin damuwa sai dai ta daure bata nuna karaya ba dan riƙo hannun ta yi bata ce masa kala ba still a hankali ya ce wallahi bibi ina son ki kar ki hunta ni akan abin da ban da mafita a kai na sani har yanzu kina ganin kamar ina yaudarar ki ne dan aje zuciya ya dogo fuskar yana mata wannan kallon da ke sanya ta mutuwar jiki kamar ya zuke mata ta jinin jikinta a hankali janyo da jikinsa ya fara kisin san ta iya hana shi ba sai da yamma jawari suka hibba kuka sosai saboda salo da ya rika mata wanda kamar da gayya yake yana so ya kara mallake zuciyarta yadda babu wani ɗan namiji da zai iya shiga tsakaninsu duk ko tsanani bayan komai ya lafa yana rungume da ita duk ta jiga ta gaji jawar bai mata da wasa ba baccin gajiya ne ya ɗauke ta yayin da shigogan idanunsa biyu nani ne kamar kullum mikiwa ya da boksa ɗinsa da ƙaramin t fari gyara mata kwanciya ya lullube ta baya son mai damar kayan ta kare ya tashe ta dojin fuskar ta ya dawo yana kallon kallonta hannunta ya ƙara rukuwa ya ɗora a saman ƙirjinsa ya daɗe yana zaune yana kallonta kafin daga bisani ya mata fika tu, ya fito ya kulle mata ƙofar da su bayi da kirta iya ɗaga jikinta da har lokacin tsami yake da kirta ta ƙarasa bayi ta haɗa ruwa mai ɗumi ta shiga ta daɗe kafin ta yi wanka ta fito bayan ta yi sallah gado ta koma kasancewar muhammad na hutu wajajen goma da minti ishirin da uku na safiya wai da ta tashe ta da kirta ɗaga cikin yanayin bacci ta yi sallama fatima ta fashe da dariya ta ce maceri a zaune kyau kwana ne hankali Hibba ta ce, "Ya kike?" Fatima ta ce, "Ai kullum lafiya." Ke ce zan tambaya lafiya? Hibba ta ce, "Kin cika tsokana, ina lafiya ban tashi bacci ba ne." Fatima ta ce, "An jima da karfe 12 da rabi zan tashi office, na zo mu tafi, ki shirya." Hibba ta ce, "Oke sai kin zo." Suka sallama ta kashe, ta miƙe ta shiga ta ƙara gasa jikinta. Ta fito tana shafa lotion ta ga pink paper da ɗan note a jiki. Ta ɗauka tana dubawa. Ban joma ko sai. Kowace rana na farka da sanin cewa ni mijinki ne, yana ƙara min ƙarfin gwiwa a rayuwa. Jawad, ina son ki hawa ibu da share wai to in har yana son ta kamar yadda yake faɗa me yasa ba zai bari kowa ya sani din nan ba me yasa ba zai bari kowa ya sani din ba ita koda zai ci gaba da zama da Cynthia bata damu ba inda ita ma za su yi rayuwarsu a gudu kamar kowane ma'aurata sai da karanta message din kusan so goma kafin ta mai da shi karkashin fulo ɗinta ƙasar ta sauko Muhammad da mamansa ma lokacin suka sauko dan su duka pajamas ne a jikinsu Muhammad ya tashi da gudu ya je rungume ta ta ɗaga shi kafin ta ce mu je kai wanka ta da Cynthia suka haura sama tana dauke da Muhammad bayan ta masa wanka ta shirya shi suka sauko ta fita da feraren Irish na roba irin nasu na turai ta fara suya bayan ta gama suyan ta yi musu dan stew da kwai ta hada ti ta jera Muhammad ya zauna ta fara bashi nasa kafin mamansa ta taso ita ma suka fara karyawa sun gama breakfast Hibba na sama kan computer tana bi ta haddata ta alkur'ani da take online ta ji kamshin turaren Fatima nan suka gaisa Fatima ta ce ma ceri. mu je kawai saboda zan koma ofis akwai aikin da zan yi ba hiba ta saka dogo a baya baka ta yani kanta da dankwalinsa suka sako suka yi ta sallama mamu ya ce zai bi su Fatima ta rike hannunsa suka fita Sintiya na cewa Hibba ta dawo kafin biyar saboda za ta je ofis din su ita ma uganta na neman ta Hibba ta ce to Hibba ta ce Fatima ba za ta iya duki ba ba ta jin dadin jikinta don haka Fatima ke duki suka fita Babban mall din Edge Blank dake Anjer suka je Hibba da Muhammad na bangaren kayan kwallo da Muhammad ya ce su je Fatima na bangaren babies kaya ta ɗiba wasu irfan kusan kala goma goma har da su suit na baby da takalma da kayan wasa sosai bata bari hibba ta gani ba bata bari hibba ta gani ba ta sa aka naɗe a kwali sannan suka haɗu ta siya muhammadu kwallo da kayan yan kwallon najeriya yana ta murna sannan ta siya wa rahina doguwar riga da kwabashu kala biyu da turare sai mami turarurruka bayan sun fito suka je wani kafe suna zaune suna shan kofi da wani french bread wishi croissant muhammadu yana bangaren masu ice cream yana sha fatima ta kalli hibba ta ce muna dawa fa za fara registration ɗinku sai karatu ko hibba ta eh fatima ta ce sai kin tsara abubuwan ki fa kin ga school yayi dan nisa da gidanku ya ce zai ci da soke prince a mota na dawo da shi kafin maman shi ta koma office fatima ta ce yaushe za ta koma hibba ta ce ina ganin da wata bakwai fatima ta ce okay ni ina so mu jirgin safa saboda na ga Najeriya da kyau tana murmushi hibba ta ce ba matsala dukkin shanye zaki bayan saura kwana tara fatima ta yi dariya ta ce ke saboda ban taɓa zuwa wani african country ba bayan ƙasarmu mu Hibba ta ce haba, Fatima ta ce Allah. Hibba ta ce ko ni na? Fatima ta ce ai amali za daura aure na in na samu miji, sai mu je tana kiftawa Hibba ido. Dan dare Hibba ta ce Allah ya nuna mana ya ba mu miji na gari. Fatima ta ce amin, amma kala mijinki nake fata Allah ya bani. Cikin rashin fahimta Hibba ta kalle ta kamar doluwa. Fashewa Fatima ta yi da dariya ta ce, gaskiya mutumin nan ya gama da ki Kin gaddi kika yi kuwa? Dan bata fuska Hibba ta yi. Fatima ta ce, kallon sa ma'ana in samu namiji da ya iya nuna wa mace soyayya. Dan murmushi Hibba ta yi ta ce, to Allah ya baki. Fatima ta ce amin mace yari Mu je kin talo da sanyi a jikinsa. Tashi suke a dawowa ma Fatima ke tuki. Sai da suka zo ofis da suka yi sallama. Ta ce Hibba ta tafi da kayan tunda duk an an gama daɗe su cikin kwalaye. Ko da suka iso gida, Jawad da Sinti na falo tana kwance jikinsa. Muhammad ya je da gudugunsa. Papa, Jawad daga Sinti ya dauke shi yayin da idanunsa ke kanta. Mikiwa ita ma Sinti ta yi, ta ma Jawad kisa lebe. tukunna ta ciwo Hibba sai ta dawo. bayan fitar ta ne hibba ta haura sama ta cire rigar ta shiga ta watsa ruwa ta fito ta saka wata matsatsiyar riga a tamfa mai hannu iyaka gwiwa hannu ta daura dan kwalansa tana shirin fitowa shi ma yana shigowa jinyo ta kawai yayi jikinsa hannun sarki da kogunta ya ƙara manna ta a jikinsa dan sunkuyawa kiyaye kisin dumiyan ta haddala sa da harshensa dan limshi idanu tai dan bala'i ta so yake ta hukace sai dai kusa minti uku tukunne ya dago yana kallon cikin idanun ta yace kin wani lafiya cikin wani irin murya tace lafiya yace baby gobe zan yi tafiya a hankali ta ce zuwa ina ya ce hungary akwai wani kwas da na nema a gurin na tremont to da suka bani zan je na nemi gidan zama da sauran sauransu na dawo kafin na fara next month lokacin ke makin dawo gida kin fara school a hankali ta ce in ka tafi sai ka gama tremont din zaka dawo e ya ce shiru tai dan dauko fuskar ta yi ya ce baby za mu riƙa video call sannan in prince ya samu hutu kuna iya zuwa kin ji kirkisa kai kawai ta yi ya ce please baby ki haƙuri kin ji kin ga inda je ma na dawo ne su zan je California na dawo kafin na wuce abubuwan ne kin ga sun min yawa a hankali tace shikenan mutso da ya ƙara yi jikinsa yana kisin sosai yana yi yana shafa hips ɗinta da ke matsa a cikin rigar dan zamewa ta fara yi ya dago fuskar ta yana kallon ta cikin jin a hankali tace jikina har yanzu yana dan ciwo dan dariya ya saki sane ce baby kenan ba za ki iya sallama na ba bifin in wuce karatu kin ga treatment da yawa ya kamata ki fara shiri za ki haɗa duka na watannin ne a rana ɗaya yana dariya dan dure shi ta ce mutuwa kenan zan yi Ƙaramin na yi a jikinsa yana dariya yace sai dai ki ƙara lafiya da ƙwari ban yadda ba ta ce cikin ba. kallon cikin idanun ta yi sannan ya ce kina kina so ni yin wanki ta kashe ni ita ma kallon su ta yi tukuna ta ɗan sunkuyi da kai ta ce bari na je ne girki kafin yamma ta yi kin sakin ta yi ta sunkuyi da kai ta yi shiru numfashin sa haƙƙin ta take ji dan lumshe idanu ta yi sannan ta zaga hannunta ta rungume shi kusan mintuna uku sai da suka ji Muhammad na kiran papa papa papa tukunna ta sake shi a hankali ta matsa gefensa ta sau yau da zai je hungary sanannen da kwana shida ita ma hibba za ta wuce najeriya tun asuba bayan ta yi sallah ta sauko ta haɗa musu breakfast sanan ta masa kuki da kanta ta zama musu a babban roban take irin nasu takwas da minti ishirin da biyar na safiya suka sauko sun tewe ta kwana da ciwon kai hibba ce za ta kai shi airport yana sanye da shadda ta blue ɗinkin zamani daidai jikinsa sai bakin amani kwabashu da agogon swatch bayan sun gama karyawa ta shirya muhammad ita ma doguwar riga les ta saka ta jefa hijabi sun ta rungume shi sosai da kisa a gaban hibba da danta sannan suka fita shi ke tukin amma da mota hibba muhammad na baya yana tuki yana dan juya ya kalle ta har suka isa airport suna tsaye har aka kira matafiya ya rungumi muhammad sannan hibba yana rungume da ita yake raɗa mata a kunnenta baby please ki kula min da kanki to ta ce ya sake ta yi wuce su ma suka juyo yau kwanan jawabi biyu a hungary ya kama gidan da zai zauna ya gama komai gobe zai dawo france hibba da sintiya na falo muhammad a dining yana cin abinci wayar hibba da ke kusa da sintiya ta yi ringin mika mata sintiya ta yi tana tsokanar ta cewa lallai an fara soyayya da wa ake yi dan sun da kai hibba ta yi sannan ta amsa wayar ta ce babu kowa sintiya ta ce ki yaushe shi zaki daina jin kunya na murmushi hibba ta yi bata ce komai ba saboda wayar ta ci gaba da ringin kicin ta wuce ta amsa ganin wasim ne Cynthia na ta dariya ita ma wayar ta fara ringin ganin jawabi ne da sauri ta amsa. bayan hibu ta shiga kicin ta amsa ya kake ya ce lafiya kefa sarauniya ta ce lafiya sun dan daɗe yana jinta da hirar kyar take amsa masa wanda shi san bai damu da hakan ba a ganin sa kunya ne domin tunda ta amince tana hira da shi to ai ta yadda da shi ne bayan kusan mintuna goma sha biyar ya mata sallama ta kashe wayar ta fito ko da tatto sun tena waya don haka ta haura sama sun ta ce muka da alama wani yayi nasarar samun zuciyar ɗan wanka wani irin bugawa zuciyar jawa ya daure cikin nutsuwan nan tasa ya ce me yasa kika ce haka ta ce na lura tana yawan ɓoyewa ta yi waya ko yanzu ma suka gama waya sannan kaga ba ta amsawa a gaban kowa sai ta haura ɗakinta ko ta shiga kicin jawad da take fara rasa nutsuwa sai ce bari zan kira ki ina tare da mutane yanzu ya kashe wayar layin bai kira tana bayi sai da ya so kusan kuɗu da sauri ta fito ta ɗauka sallama ta yi shiru ta ji ta ɗauka ta kalla wayar yana kan layi ta sake sallama sai dai ta bangaren jawad tsabar tashin hankali da ya tsinci kansa kasa magana yayi domin shi ma ya tun yana nan yi bata fara yin irin wannan wayar Ibu da ke tsaye ta ji har lokacin ba magana, ta yi tunanin bai ma san ya jefa kiran nata ba, don haka ta kashe wayar. Wani ɗan bugawa kirjin Jawad ke yi, kinan soyayya ta fara da wani? To dawa. Sun ke kuwa bayan ta gama waya da Jawad, ta juya tana ringin, ta daga da tunanin shine ta juwa Sim. Bayan sun gaisa yake faɗa mata gobe za su shigo France shi da babansa. Ta ce akan aiki ne da ke ta ga shi ma Jawad goben zai dawo. Ya ce no, ganin Hibba zai zo, babansa kuma ganin Jawad da nema masa auren Hibba. Dariya sun ta cike da tsokana ta ce, me na gaggawa haka? wato don kada dan uwana ya riga ka ko Dare ya ce ai inda ta amince da shi da ban same ta ba kin gani tun da an amince da ni ai gara ne ya sauri Dare ya sinti ta ce amma dai gaskiya auren ba yanzu ba ka bari ko da first ya na karatu ta gama zuwa nan kun ƙara fahimtar juna sannan ita ma ta gane kan karatunta ko da kun yi aure ba za ta wahala da yawa ba ya ce eh ni ma zan yi tafiya zuwa Sydney Australia wani course wata tara ina so daga na gama miya auren amma yanzu babana da mijinki sun mana engagement Sinti ta ce haka ma yayi sun ne da Cynthia ma nawa sim ya ce kada ta faɗa hibba da jawad har sai sun zo kawai surprise yake wa hibba Cynthia ta ce to sarkin soyayya suka yi sallama ina kwanci a dogo kujerar falon gidansa da ya kama haya self content na rufe ina tambayar kansa shin idan ya tabbata da gaske hibba ta fara soyayya da wani shi ya zai yi wani irin zafi zuciyarsa ke masa tun bayan da suka gama waya da Cynthia Mikiya ya canza kaya zuwa shirt fara sol da bakin jeans ya saka bakin cover shoe yayi kyau sosai duk da babu walwala a fuskarsa taxi ya dauka zuwa wani babban mall da ya gani a layin da ya kama gida ko da shiga mall din bangaren jewelry ya nufa ya fara zaba wata sarka Spanish gold a gaban sarka a rubuta ke Carazon ya dauka ya sake zabar wani an rubuta juice Kwama Tumbe sai ya zabi sarkoki masu zafafan kalmomin soyayya kusan kala biyar da bracelet ma haka sannan ya koma bangaren takalma ganin ta kusa fara school ya zabo mata flat cover shoe kusan kala 20 ya biya ya fito daga mall din ko da dawo gida tunani ya sake yi zai canza mata mota in ya koma dama akwai collection din da suka hada da za su fitar a California zai dauka mata BMW 2018 ya ga ta yaba na Abdul. Ya ƙara tunani gare ya canza mata wayarta kuma gare ya saya mata laptop Apple. Gare ya kai ta yawo ko da su biyu a sati. Tunani dai kala-kala. Da wannan tunanin ne yadda zai yi bawa Hibu komai a rayuwa yadda ba za ta taɓa san wani bayan shi ba ya ɗauke shi. Ni ku tausayi ya bani sanan dariya domin na san babu abin da zai sa a daina bibiyar ta in dai ba an san mata aure ba ce. Hibbu ta gama shirin bacci ta kwanta sai dai baccin ya ki ɗaukar ta. Ganin yau san ba su yi magana ba tun lokacin da ya kira amma ba magana. Gila kiran da ya shigo bai sani ba. Mr. ta masa, "Salam, ina fatan kana lafiya." Ji shiru bai mata reply ba, ta kwanta cike da tunani da kewarsa. Tunda suka tashi da safe, Cynthia ta ce wa Hibba ta shiga kicin ta yi abinci kala-kala, suna da baki. Ita za ta je ta gyara musu gidan sanada a can bakin za su sauka. Hibba ba zargi komai ba ta ce, "To, Cynthia ta ce, "Ke gama abinci ke maki wanka ki gayu." Hibba ta yi murmushi, domin ita dama ko ba bakin dole za ta yi gayu yau, sanin zuciyarta shi ma yana hanya. Bayan fita Cynthia, Hibba ta kira Fatima, ta ce ‘yar uwa me yake yi fatima ta ce ina gida bacci nake ji dan shigo ya hibbata ta ce sintiya za ta yi baki ga shi kin san shi ma yau zai dawo aiki ya min yawa fatima ta ce bari ina tashi zanzu shigo hibba hibbata sake yi ta ce please yanzu fatima ta ce fatima za ta yi magana hibbata katse ta please ‘yar uwa fatima ta ce ka ba dan ta hibbata fatima ta kashe waya ta miƙe ta shirya ta fito bai farka ba sai kusan karfe hudu na asuba ya ga message ɗinta bai mutar fly ba domin lokacin karfe biyu na dare ne a france kuma yana son adana duk wani kulawa sai ya koma ya mata direct na ni mai da sauri dauki wayarsa ya hau neman wata namba cikin sa'a ya ga namba ya jefa kira mai suna cikin gyaran gadon wata mara lafiya ta gama mofin ta juya tana ringin ganin namba Jawad da sauri ta daga banju patron ta ce me yasa ina so ki je ki gyara ɗakin bare ki wanke komai sannan ki canza zanin gado da labule ta ce yanzu zan tafi mister ya aikin san da ki yake ko ta ce eh mister ya mata sallama ya kashe wayar Bayan ya shiga yi wanka, ya shirya cikin riga polo hash kala mai karamin hannu da farin wando jeans, sai farin takalmi kwabashu na baro Italy. Bayan Hibba da Fatima sun gama shirya abinci sun gyara ko'ina suka koma sama, inda Hibba ta sako da akwatinta tana neman kayan da za ta yi wa jawadin ta gayu. Dariya Fatima ta ce, wato kulle ta fi karfin duk kayan da ke wannan katon wardrobe din sai an sako da akwati ko? Murmushi ba ta ce, na yi misin ɗinsa sosai, ji ne ke kamar na yi watanni ban gaishe ba. Fatima kallanta take da ta fara magana. Dan kunya ita ma ta ji, Fatima ta ce ina san yadda yake damuwa da shi sai dai ina so shi ma ya san darajar ki haka ban ce baya san ki ba sai dai ya kamata ya san darajar ki fiye da yanzu ji akwatin hibba ta zauna shiru matsuwa kusa da ita Fatima ta yi ta riƙo hannunta ta ce mace maceri mijinki na san ki amma ya kamata ko ina yake ko ina ya shiga kuma komai tsanani ya bayyana hakan ga kowaye hawaye hibba ta fara so sai Fatima ke lallashin ta tare da nuna mata komai zai zo ƙarshe bayan mintuna Fatima ta yi nasarar mantar da hibba damuwarta har ta miƙe ta je ta yi wanka ko da tafi wani les ne ta sa ja doguwar riga rigar daidai jikinta sai siririn dogon hannu sarkar ta mai hat na gunjewar ta sa da dan kunnensa mai bari ma dan makeup ta yi kaɗan jos powder da gloss da ɗan maskara ta ja eyelashes ɗinta sai dan kwali da ta zirara. So sai hibu ta yi kyau saboda dama wai ɗin France ya maida ta kama half cast. Fata ta goge ta yi santsi da kyalli. Tana tsaye gaban madubi, Fatima ta je ta dafa ta ce, "Maceri, kin yi kyau sosai." Dan murmushi yi ta yi sannan ta ce, gode. bayan yabba ta gama shiryawa suka sauko ita da fatima sinti har lokacin ba ta dawo ba zama falo suka yi suka fara kallo da muhammad sinti bayan ta gama gyara wasu wasin gidan ta je supermarket ta karo musu duk wani abu da za su bukata ta cika musu fridge ta rufe tana shirin fitowa gidan wayar ta fara ringin ta daga wasu mai ce muna airport da sauri ta ce oke ga nan zuwa rufe gidan ta yi da sauri ta fito ta shiga mota ta kama hanyar airport tana isa wasu da ke sanye da jeans dark blue da t-shirt fara sai kalmi kwafa shu na kamfanin zara da agogon sarado ya sha kyau ya hango ta ya riko hannun babansa suka miƙe ɗan kuma suka ita da wasim kamar yadda yake al'adarsa ta yahudawa bayan aka ta miƙa wa kashoge hannu suka gaisa cikin girmamawa ganin dattijo ne mai cike da wayewa wasim ya kwashe su duka ya zuba a bayan mota ya shiga sintiya ta tayar suna mota wasim na gefen ta babansa na baya wasu ke tambayar ta ya gimbiya ta sintiya ta murmushi ta ce tana nan lafiya ta ce ka bani mamaki fa ya ce da me ta ce ban ɗauka hiba har ta samu zuciyarka haka ba murmushi shi ma ya ce ai ba ma ki sani ba ba zuciya ta kawai ta ɗauka ba har da lokaci na da tunani na. Sinti ta ce lalle kanwata ta yi sa'a ya ce oh no ni ne sa'a da ya ta yi sosai duk idan fa da suke kasho da ke bayan jin su da ke duk ɗabi'un Yahudawa gare su shi sai murmushin jin daɗi yake na yaransa ya samu mata ko da suka iso su Fatima da Hibba na falo ganin sauni irin bukawa kirjin Hibba yi dama wannan ne bakon na Sintiya sai jin hannun ta ana kisin da sauri ta dawo hankalinta ta janye hannunta tana kallon sa murmushi wasu me ce. barka da gida gimbiyata kasa magana ta ganin wani dije tare da shi shi maka shogi matsawai ya riko hannun ya ce na yi murna da ganin ki yata wani ɗan nauyi hibba ke ji me haka me ke shirin faruwa darewa ta ce merci zama suka yi duka fatima ma gaisa da wasim da duk hankalin sa ya koma kan hibba kuma babansa na kusa da shi fatima ce ta miƙe ta je kicin ta jiro musu snacks da drinks ta kawo sinta table ta jira musu akai ta koma ta zauna sinti ce ta ce musu bari ta watsa ruwa saboda an jima mijinta zai dawo shi ma za ta je ɗauko shi shoge ne ya ce saboda Usim baya tare da su. Bayan Jawad ya gama shirinsa cikin fararen kaya, shirt mai dogon hannu amma ya dan da hannun. Wani farin jins da bakin kwabashu sai agogonsa na Swatch. Gana ana dan rana a Hungary a lokacin ya saka bakin sunglasses. Wani irin kyau da kwarjini yayi, ya kai laptop ɗinsa da ɗan ƙaramin akwatinsa, ya rata ya kulle gida, ya kama hanyar airport. A airport ne ga wani ɗan ƙaramin mall ya shiga, kayan al'adu ne na ƙasar. Bangaren wasu padlock ya ƙarasa. Padlock ne masu harfofi a jiki, sannan akwai mai yin tauraro da wani mit na zuciya da dai sauran abubuwa irin na masoya in ka saka za ka kulle ne a duk inda kake so duba cewa da yi da kyau kafin ya game harafin h da siffar zuciya ya biya sani su yi wasu dogayen mini riga masu kyau na sakar yan mexico ko da ya fito jefa kiran maisa ya ce kin gama komai eh ta ce mister ya ce ki je sharif baitum restaurant ki siyo min gurasa da zama sannan ki siyo min kandir guda hamsin na kamshin gida masu kaloli daban-daban to mister maisa ta ce tana kashe wayar Cynthia, Hippo, Fatima, Wasim, Muhammad sun ci abinci ga shoge ya kalli ya ce, ‘Yata, ke kai wannan girki?’ Da sauri Cynthia ta amsa, eh, a Hibba na da ƙoƙari. Murmushi ka shoge ya ce, ke ce sarkar da na daɗe ina fatan samu. Bayan sun gama cin abinci suna falo, ka shoge ya karɓo ya wasim kasancewar tun a airport ya saka sim ɗin France. Ya buɗe waya sai ya kwashe wasu namba, ya matsa nesa da su tukunna ya jefa kira. Betron ya aiki, Betron ya ce lafiya, kada ya hagun shigo. Ka shoge ya ce, eh, tun da zo. Cikin yanayin rashin jin daɗi Betron ya ce, amma baka sanar da ni naje ina dauko ku ba gashi jawo shi mai bai karaso ba tukunna Rumshi ka shuge ya ce ai mutum sa ce ta dauko mu muna gidansa Betron ya ce oke ta kyauta sosai ka shuge ce mutan nan da na tura maka shekaran jiya shi nake son ka saka a zage shi na kyauta ne a kawo min gidan Jawad yanzu oke Betron ya ce bar ma na kawo maka da kaina nan suka yi sallama ka shuge kashe wayar ya dawo fado aka ci gaba da hira Sinti ta fito wanka ta sa wani mini riga iya yadda mai ɗan karamin hannu ta nade gashin ta aki yadda ta sa takalmi star ta sako sannan da hutawa ta ce tana shirin zama wayar ta message ya shigo ganin jawabi ne da sauri ta bude ina airport sallama ta musta fito tana shiga mota Betram na shigowa gida dan tsayawa dai ganin sabo American ka Jaguar 2018 yanayin da aka ma motar da gani ka san kyauta ce gudi motar ta ta fito shi ma ya fito bayan sun gaisa ta ce wannan fa tana nuna motar murmushi Betram ya yi ya ce Mr. Khashoggi ne ya zo da ita ya ce ta gift ce ƙara kallon mota sun ta tai wannan mota mai shigan tsada tab oke ta ce masa ta shiga mota ta wuce bayan metron sun sa daga shogi sun dan taba hira suka yi sallama saboda zai koma ofis taxi metron ya dauka ya wuce ko da ta isa airport tana hango shi da gudu ta karasa ta je ta rungume shi da kisan dinsa ba shi da wani buri da ya wuce ya isa gida ya canza kaya ya fito su haɗu da hibbarsa a gidansu ya kara nuna mata irin san da yake mata suna mota tana tambayar sa hanyar gidan da ya kama da unguwar da sauransu a takaice ke bata amsa har suka iso gida a falo wasu mai bawa hibbar laptop na apple wai gudun mawasa na sukul da za ta fara hibba da ke take ta aikin bugawa ganin abin da ke faruwa da gaske ne ba mafarki ba ganin yanayin ta ya ajiye mata a gefenta sannan ya sake buɗe akwatin sai ya fito da wasu ƙananan akwatuna na american gold da ɗaya na dubai sai wani dogon abu kamar na agogo bracelet ne na american gold ya sa aka yi hibba da sunanta hibba juyawa ta yi ta kalli fatima girgiza mata kai fatima ta yi hibba ta rasa yadda za ta yi sannan magana ma ta gagare ta ta ji wasu ya riƙo hannunta Jawar da Sinti masu kai fakin, Jawar ya kalli Sinti ya ce, wannan mota fa. Ita kamar bata sani ba, saboda tana so ya shiga ya gansa da kanta, tunda Wasim ya ce surprise ne. Amsa ta bashi, mun ka ina jin baki muka yi, mu shiga mu gani. Binta yi sai dai zuciyarsa ba ta nutse, san bai san me yasa ba. Tun da ya doso gidan zuciyarsa ta fara masa haka. Wasim da kirkira hannun Hibba yana kallo, ya bude akwatin bracelet din ya fara daura mata. A daidai lokacin su Jawad ma suka shigo fala. Wani irin buga zuciyar Jawad da Hibba suka yi a tare, kasa ƙara sawa Jawad yayi, Sinti ta ce, muka kaga bakin hibba ne alhamdulillah to a sakar gida anan zamu kwana mu kasance da ku a gobe da yadda Allah inda zan kamo kashi na 18 ku ci kasancewa ta shi tsakar gida ku ci wallahi kuma na ra'ayin ku tambaya cin gyara korafi ko yabawa haka zalika ku ci ta mi sharin a gurgurun ku